من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتين ثلاثة يمتين إشرين دي دي ga watan biyu hijirar ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1440 daidai Allah ya kaddari haɗuwar mu kaman yanda muka alkawarta wa juna haduwa a kowane yammacin talata cikin wannan masallaci na nurul islam don daukan darasi yau ma muna cikin wannan littafi dai sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah sharhar ibnul fauzan Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube su da rahamarsa Allah ya sada mu da su a jannatin firdausi da amincewarsa insha Allah ci gaba da karatun mu zai tashi daga kan shafi na 164 gabar karatu ta 62 war rida bi qada'illah haka ne to Allah ya mana gamdakatar muna ci gaba da jin ka'ida ta aqida islamiyya aqida ta ahli sunnati wal jama'a a cikin wannan littafi wanda dama sunan sama sharhus sunna daga cikin aqida ta duk mutumin da ya yarda da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle ne ya yarda da kaddara duk abinda Allah ya kaddara ya hukunta a ka to ka karba ka yarda Allah ne ya dora ma kawai shine qala mu'allifu muallif rahimahullah warida bi qada'illah daga cikin ginshikan ka'ida ta aqida ta ahli sunnati jama'a akwai yarda da hukuncin Allah yarda da hukuncin Allah shi yasa ahli sunnati wal jama'a ba sa canfi duk ɗansa in ya mutu ba sa cewa makwabcinsu ne ya cinye shi ko kun taba ji eh duk wanda kaga suna cewa maye ya cinye mun yaro to in ka dube su ka gani ba ali sunnati wal jama'a bane mu ba ma cewa maye ya cinye mana kuwa ko ya cinye mana uba ko ya cinye mana da ba ma faɗin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin hukunto abubuwa tun fil azar ya aje su ko shakka babu a ƙa'ida ta karantarwar annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya gaya mana akwai wa'inda suke da kambun baka akwai wanda Allah yake jarraba su da wata irin halitta shi kansa ba haka yake so ba ba wai irin mayunku na tsafi ba masu shartar da wuta da daddare masu zama kura suna yawo barayi in ji malamu <laughs> ba irinsu ba a su halitta ce wa'annan ɗin kuma ba mayu sunansu ba larura ce take samun mutum in ya furta abu kawai sai abin ya faru yanzu wani in ya kalle ka kawai ya faɗi wata kalma sai ka ga wani abu ya same ka wannan akwai halitta ce kuma kuma annabinmu ne ya gaya mana akwai irin wannan kuma mun yadda kuma shi kansa bai ba yana da sani ba ba wai yana da niyya ba ba wai kawai haka yake son abun ba ba wai irin wannan maitar da za a ga mutum yana kirari yana kwakulo ta tana zubowa eh. a hannu ba wai wai wurin su duwa su duwa su farare eh. har sayan ta ake wannan duka tsafi ne matsafa ne kafirai ne sai in sun tuba kawai amma wanda halittarsa ce ta zo da haka wannan sai a yi masa addu'a Allah ya yi mishi sannan kuma akwai addu'o'i da shari'a ta tanada wanda ake yi don neman tsari da wannan abun sannan kuma akwai abun da shari'a ta tanada na wannan mutumin idan har ya ɗan furta wani abu ya sami wani bawan Allah ya wanke jikinsa ta hanyar kamar alwala a zuba wa mutumin ɗin ruwan sai ya samu sauki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba wai a tsiraita mutum ba a tube shi tsirara gaban jama'a wai ya tsallaka shi mm. wannan karantarwar shaidan ne kafirci ne wannan yarda da kaddara babu a cikin mutane kuma musulmai ne kuma ba a bin ka'ida ta karatun addinin musulunci sai ana bin ka'idar maguzanci irin na da Allah ya kare ni don haka yarda da kaddara yana daga cikin aƙida ta musulunci qada'ullah abinda Allah ya hukunta maka ka karba to ma baka karba ba ya zaka yi eh kaga gara ka karba ma ka samu lada in ka ki karba ma ka kasa ba yanda ka iya don an riga an hukunto shi haka yake Karɓarsa ya fi maka sauki sai ka samu lada don duk abin da Allah ya ɗora wa bawa akwai manufar da ta sa ya ɗora masa akwai hikima Abin da ake bukata abun ka imani da yarda da abun to sai ka samu ladan abun don babu da bawa zai same shi na sharri ko alkhairi inda ya jingina shi ga Allah sai ya samu ladan abu arriba bi qada'illah malan sai yace al-imanu bil qada'i wal qadari ruknun min arkanil imani sit ruknun min arkanil iman asitta yarda da hukuncin Allah da kaddara ta ubangiji rukuni ne daga cikin rukunan imanin nan guda shida wanda wajibi ne kowane mumini musulmi wanda ke bin Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ce ya san wannan rukunai na imani kuma ya yi imani da su guda shidan nan an tumina billah farko ta yi imani da Allah yana nan duk abun da kake yana jinka yana ganinka yana sane da kai kuma bai manta ka ba kuma ka yadda da sunayensa da sifofinsa ka yadda shi ne mai reno wanda ke renon dukkan halittunsa shi ne cinsu shi ne shansu shi ne lafiyarsu shi ne cutarsu shi ne baccinsu shi ne tashinsu shi ne walwalarsu kuma ka yadda shi kaɗai ne abun bauta wannan shi ne imani da uluhiyya da rububiyya da asma'ullahi wa sannan wa mala'ikatihi kai imani da akwai mala'iku da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta bayinsa ne wanda ya yi su su ba mutane ba ne ba kuma aljanu ba ne ba dabbobi ba ne ba kwari ba su ba a sa su cikin ciyayi ko bishiyoyi a su ma nau'in halittarsu ne sunansu mala'iku ba maza ba ne ba mata ba ne Allah shi ke da wannan ikon ka yarda akwai su kuma suna nan nau'i nau'i akwai wanda aka aje su kawai don kula da arzikinku akwai wanda aka aje su don kula da tsaronku akwai waɗanda aka aje ku don kula da lafiyarku akwai waɗanda aka aje su don ainihin tattaro jarrabawa da cututtuka da wasu abubuwa akwai masu tsirarwa akwai kowa da irin aikinsa Allah subhanahu wata'ala ya yi mala'ikun kuma ya kakkasa musu aiki abinda ake bukata ka yi imani kuma kada ku kuskura ka ce za ka faɗi adadin mala'ika kamar yadda ba ka isa ka faɗi adadin yawan annabawa ba in ma da za a gane adadin annabawa ya fi sauƙi ya fi sauƙin gane wato ko su Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai wanda mun baka labarin su akwai kuma wanda ma kwata-kwata ba mu ma gaya maka su ba to idan har ba a gaya wa annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kai yaushe ka samo har ilimin da zaka gane adadin annabawa wai sai a ce maka adadin yawan annabawan allah wai wurdi za a baka amma za ka karanta adadin yawan annabawa to su nawa ne to annabi ma sallallahu alaihi wasallam aka ce minhum man menene wa lam to to wa lam na qasusum alayka din yaushe kai kasan su eh kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba mu ka labarin su ba ma kwata kwata to in dai har ba ba manzon Allah labarin su ba wa zai ba mu dama sai an gaya mar ya gaya mana mm. to shi ma bai sani ba ba a sanar da shi su ba wasu to kai kuma har da adadin yawan annabawa ka sani to yaushe kuma za ka san yawan mala'iku Allah ya ce wa laya alamu junu da rabbika illahu ka nemi ilimi gun malaman sunna ka samu ka tsira in ka bi malamin bidiya kullum kawai tsora ka zai yi akan halaka kuma ba ka da ranar tuba ka zan bidiya ba a barin bidiya sai a bar kafurci ba a bar bidiya ba domin shi dan bidiya yana ga kokari yake kokari yake ta yaushe har zai tuba bayan ma kokari yake amma kafiri ko mai kafirci ko mai sabo yana tuna wannan abun fa bai da kyau Jinan nan fa gara dai mu bari kaga shaye-shayen nan kar mutum ya tsufa yana yi kaga wannan sace-sacen nan wannan bai kamaci mutum ba gara ya kokari ya bari to amma mai irin wannan waradda waradden shi ba addini yake yi ba zai tuna tuba to sai ka ga mai shan giya ya tuba ya bar shi mai zina ya tuba barawo ya tuba dan fashi ya tuba amma dan bid'a yana nan sai ya mutu da haka kuma yaje ya da babu sai ya tar da babu to lalle ne kai imani mala'iku suna nan wa kutubihi kai imani da littattafan Allah ba lallai ka gano adadin su ba kai imani da su duk wani littafi inda na Allah ne ka yarda da shi shi yasa aka ce in dai har mabiya annabi Isa za su je aljanna to mu za mu je don mu muna son sa mun bi shi mun yarda da shi ko ba ga bane in dai masoya annabi Musa za su je aljanna to mu za mu je amma masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za su je aljanna kirista ba za su ba yahudu ba za su ba don ba sa son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ko muna son wayancan duka don annabin mu yace mu yi imani da su kuma mu yi imani da littattafan su mu mun ce lijila littafin Allah ne mun yi imani da shi at-taura littafin Allah ne mun yi imani da shi annabi Isa annabin Allah ne manzon Allah ne mun yi imani da shi annabi Musa annabin Allah ne manzon Allah ne mun yi imani da shi haka ne ko ba haka bane sannan kuma dungurungun shakundun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jagoran duk duniya kenan wanda aka aiko shi kafatan innasi. wanda aka ce shine shugaba wanda aka aiko shi daga shi an rufe annabci an rufe manzanci sai muka ce to shine namu gaba daya ba za mu yi ba sai ya ce ba mu bari sai abin da ya hana to kaga kenan mu dukkan su namu ne saboda arkanul imani ya karantar da mu an nu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa nu'mina bil qadari to anan ne ake yawan faduwa imani da kaddara ba a'a kasuwar ka in ta tangarde zaka kai kai ta hararar ka anya ba abin da ya mun ba abin da ya mun kuwa sammu ne hannu ne eh wai an sa ma hannu makwabcinka ya yi ƙoƙari ya sa taki ya yi gyara ya biya kudin bare ma an gyara mai kace dawar kace ya kwashe wai tsari ya yi kai kuma ga ka baka yi komi ba <laughs> baka gyara ba sai ka ce wai dodo gare shi yana janya amfanin mutane to wannan rashin imani da Allah ne rashin yarda da kaddara ne kaddara kai imani da kaddara khairihi wa sharrihi alkhairi ko sharri kar ka samu alkhairi ka jingina shi da wani abu kar ka samu sharri ya same ka ka jingina shi da wani abu sai in sababin ya bayyana wallahi kaga faɗo wannan ta jawo mini wallahi sanadi na ya gurɗe to wannan ba zahiri ba ne? eh amma ga kawai ka tashi kugunka a kage sai ka ce makwabcin nan nawa ne to yaushe ya zo ya kama kugun ya gurɗa to eh to wannan kaga babu imani amma ka yi tuntube ka faɗi kafa ka ta yi targade wannan baka san sanadi ba to wannan don ka faɗi wannan ai an san sanadi komai yana da sababi to amma haka kawai ka damki abu ka damko shi ka kwatanta shi ka ce haka ya zama to wannan rashin yadda da kaddara ne ka yi imani alkhairi ya same ka daga Allah ne in sharri ma ya same ka ka kaddara daga Allah ne don haka wannan shine arkanul iman a sitta wa huwa an ta bi anna allaha qad eh, qaddara al ashiya ka gudurta a cikin zuciyarka ƙidarka ta zamanto ka yadda cewa Allah ya riga ya kaddara abubuwa tun tun tun tun fil azal wa qabaha kuma ya gama hukunta su yadda za su gudana fil azal tun fil azal wa katabaha fil lawhi kuma ya riga ya rubuta su a allonsa al-mahfuzu abun tsarewa wa khalaqaha ya kuma halicce ta wa ha ya samar da ita bi mashi'atihi azza wa jalla da yanna yanayin son sa yake da haka ya samar da abu ba abun da ya zo ba haka Allah ya so ya zo ba yanzu za ka iya zuwa za ka sassaka kota kawai ya ta yi gardama kana so ka yi ƙotar gatari in taki kamar da ta ta magirbi ce kai wannan ba za ta yi gatari ba abun ya yi gardama Allah in yi niyyar zai yi abu hakan zai zo mashi'ati yanda yake son sa haka zai yi babu wani abu da kowa yaro ka ga an aiho shi a shagide haka Allah ya so ya zo ba wai ki yayi ba karkace halitta ta yi wa Allah gardama wai ai uwa ce tana bacci aka tashe ta mala'ikun suna aiki don haka in mace mai ciki tana bacci kar a tashe ta don ah. ila ana yin wani halitta daga an firgita ta kaga za su watse ba ku da wannan kisar yaron ya to an fara hannu kun zo kun tashe ta wai sai in tana bacci ne ake ka ji ba to daga an bari kuma wannan yanzu in an dawo ba za a koma gumba shi yasa sai kaga yaro ya zo don haka in tana bacci kar a taba ka bi Allah ne tsoronku ku yake ji eh ko ku tsoron ta yake ji in ta barka ba zai halitta ba lokacin da da aka jajje faɗan ba kuna raye ba kuna ta motsi kuka yi jima'i Allah ya ajamani ya haɗa shi ya aje shi har ya maida shi abin da ya maida shi kuma ya zo yana halittar ta, wai ka ce wai kar ta farka in ta farka za a masu halittar za su wafe. Eh? ko ba ku sani ba ne jaririn an haife shi ma wai ba a bari shi daki shi kadai sai a aje wuka kusa da shi to wannan wukar mai za ta yi ita kadai kun taba ganin bindiga ta kashe mutum ita kadai ko wuka wai sai a aje wuka kusa da shi in ta kama dole za a matsa ba wani mai tsaro sai a aje wuka aljanu suke sanya shi wai mana to duk ba rashin imani ba ne aljanu ba da can tsoron mu suke ji sai da suka ba mu da imani sai suka dawo kuma suna mu. haka Allah ya karantar da mu a littafi ya ce da mu suke ji da mu suke ji don Allah ya aje mana tsaro kai kana tsammani ba don tsaron Allah ba aljanun nan za su jale mu ne eh <laughs> tsaro ne na ubangiji to ba ka da wani tsaro da za ka iya yi wa kanka sai in Allah ya tsare ka Allah ya aje mana hafaza za ka kwanta in dai da ranka shi ba sai Allah ya kare ba za su shiga idon ka ba za su shiga hancin ka ba za su shiga bakin ka ba ba za su shiga kunnen ka ba amma kana mutuwa minti goma za ka ga abubuwa suna shiga masu tsaron an ce to ku tafi yanzu kan an sallame shi ruhin an ɗauke yanzu ƙasa ce ta saura min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dama ku ƙasa ce kuma daga ita aka same ku kuma ita za ku koma to yanzu wannan sauran gangan jikin ƙasa ce kawai ta saura ruhin an ɗauka dama ruhin ake tsaro to ba ruhi yanzu sai kaga kawai abubuwa suna tashi zuwa suna shiga don Allah ya aje mana hafaza masu tsaro to duk wannan masu tsaron fa ba ma jin su wai in muka aje wuka ita ne za ta tsare mana jariri eh sanda yake cikin cikinki baki san ya aka rinka yi masa ba fa eh yanzu don Allah jariri a ciki yana faci yana sha yana kuma jujjuyawa yana motsi wannan ba Allah ba wake yin wannan kuma ku duba dabba a daji haka Allah zai mata wannan baiwa ta aihu kuma dan ya tashi to lallai imani da kaddara kuma yarda da Allah shi ke yin abubuwa kuma ya aje su zo da yanda yake son su babu wani abu da yake yi wa Allah gardama aujada ha bi mashi'atihi azza wa jalla komi ya samar da shi yanda yake son sa haka zo wal imanu bil qada wal qadari yatadammanu arba'at eh, arba'u maratib imani da hukuncin Allah da kaddara ya tattara matakai guda hudu mataki hudu lalle ne ka tabbatar da waɗannan matakai guda hudu almartabatul ula martabatul ilimi martabatul ilimi ka yarda Allah ya san da abunsa tun fil azal kawai ka yarda Allah ya san da kayansa tun fil azal tun fil azal Allah ya san da kayansa wa huwa anna Allah alima bi ilmihi al-azali Allah yana da sane da abunsa tun iliminsa na tun fil azal ya san al-ashiya'a ya san abubuwansa babu wani abu da Allah bai san da shi ba qabla wujudiha tun ma kafin ya samar da abun ya san da shi ka san wannan sai Allah eh kafin ayi abun an san shi sai Allah yanzu kai duk ƴaƴanka da baka san su ba sanda kake musan ka karami eh. baka san ƴaƴanka ba ko daya kuma yanzu ‘ya'yanka kake ta cewa ko? nakan ne haka yake amma da baka san su ba kuma yanzu baka san me za su zama ba to Allah ya sani tun kafin ka ya san ka ya san su kuma ya san me za ka zama ya san me za su zama wa yake da wannan ba Allah ba menene ya kamata a sallama wa Allah al'amarinsa kawai shi yana sane da abubuwa tun kafin abubuwan su samu to wajibi ne ka yadda da wannan idan har ka yadda da wannan to za ka fi samun sauƙin rayuwa ba za ka matsa wa kanka ba yanzu fa Allah ya riga ya san iya arzikina kuma iya shi zai bani ko na hada da haram ko na kiyaye halal iya abin da ya kaddaro mini fa iyakacinsa zan tsaya ko to menene na ce ai na yi tsafin yi kuɗi eh? me kuma he na yi sata me kuma he na cimci wani bayan kuma iya abin da zan samu an gama shi tun tun tun tun tun tuni to in tsaya mana in kiyaye dokoki tun da ya aje dokokin to in ka tsaya ka kiyaye din iya wannan abin da kake so da za ka samu iyakacinsa za ka same shi kuma in ka hada da haramun ma shi din ka samu eh kuma sai ka tashi kuma ba lada sai zunubi to shi yasa in mutum ya yarda da Allah ya yarda da kaddara ya yarda da samarwa ya yarda da rasarwa duk daga Allah suke Allah ya san su tun kafin ya yi su sai ya samu saukin rayuwa rayuwarka sai ta so maka da sauki amma idan baka da wannan imanin zaka tada hankalinka matukar tayarwa kuma a same ka mara imani almartabatu saniya al-imanu bi anna allaha kataba al-ashya'a fil lawhil mahfuz qabla wujudiha ka yarda tun ma kafin a samar da abubuwan nan an rubuta su gaba ɗaya a allon nan na lauhin mafus kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kaza da kaza da kaza da kaza duk an rubuta su sai dai kawai yanzu suna nan ana ta afkar da su yanzu suna nan suna ta faruwa suna ta faruwa suna ta faruwa wasu sun faru wasu kuma suna kan faruwa wasu sai nan gaba za su faru kuma duk suna can a rubuce dama tun kafin a yi su an rubuta su an ce za a yi kaza da kaza da kaza da kaza to wannan fa shine kaddara babu yanda za a yi kuma a tsallake wannan kaddara annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai dai addu'a da neman yardar Allah na kankare kaddara ya sassauta ta an gane wannan in Allah ya kaddaro maka abu sai ya same ka amma kana roƙon Allah kana ta roƙonsa sauƙi to sai ya sauƙaƙe ma an ƙaddaro dole he ka faɗi da mashin kuma he ka ji ciwo to in kana ta addu'a Allah ubangiji ka sauƙaƙe mana shi wata muguwar ƙaddara Allah ka sa ta zo mana da sauƙi sai ka faɗi kawai he kaɗan karci a goshi kaɗan da kuma za ka ne kaga an samu sauƙi kuma har ka ji ana ta gaishe ka to wallahi kaga ya ji maka ciwo wallahi to ashe hakan din ma kai kai sa'a saboda addu'a da kake ta yi sai Allah ya takaita kaddara amma tun da kaddara ce fa sai an sai an yi an gane wannan tunda aka ce lalle ne kai imani abubuwa duka a rubuce suke tun ma kafin a same su Allah ya ce wa ma ma asaba min musibati babu wani abu da zai samu mutane na musiba fil ardi ko kuma ya samu abubuwa a bayan ƙasa wala fi anfusikum ko a jikin kawunanku illa fi kitabin face yana nan a rubuce a littafin Allah min qabli an nabraha tun kafin a halicci abubuwan aka rubuta su inna zalika ala Allah yasir ka to ya za a abu tun bayin shi ba kuma har a rubuta shi yace ah, to ai abu ne mai sauki a wajen Allah inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a gun Allah amma yanzu gwamnatin kasar ku tana iya yin budget bana za mu yi kaza kaza na kaza za mu kashe kaza a gefen kaza bana za mu yi kaza za mu kashe dubu kaza a gefen kaza miliyon kaza bangaren kaza ko ba a yi sai a lissafa aikin da za a yi na wannan shekarar duka a rubuta a aji amma duka yana faruwa kaddarar gwamnati ce bannan ba ta cika amma kaddarar Allah ba ita kam sai ta cika al-martabatu sai martaba ta uku al-imanu bi anna Allah arada wa sha'a lalle kai imani bi anna Allah arada wa sha'a hadhihi al duk abubuwa da kake ga suna faruwan nan Allah ne yayin nufin haka kuma haka ya so ka yi imani al-kufra wal imana والطاعة والمعصية والبر والفجور والخير والشر كل ذلك شاءه الله وأراده بإرادته الكونية duk wa'annan Allah ya aje su saboda wata manufa da Allah ya tashi sai ya yi kafurci ya yi imani ya yi ɗa'a ya yi sabo ya yi biyayya ya yi fajirci ya yi alkairi ya yi sharri duk wannan Allah da sonsa da nufinsa ya yi su bi iradadi kauniya da nufinsa wanda yake alkauni ya yi wannan don haka kuma ya aje su ya tsara su fala ya ƙaufi mulki ma la yuri babu kuma abin da zai faru cikin wayannan abubuwa a cikin tsarin mulkinsa sai wanda ya yi nufi lakin arada alkhaira wa arada imana wa arada sharra li hikimati da yayi nufin a alkhairi yayi nufin imani yayi nufin sharri duka wannan akwai hikimar da ta sa yayi haka wal ibtila wal imtihan don ya zama gwaji da jarrabawa gun halittunsa idan aka tafi kawai bai daya ina za ka gane wane ya yi jarumta eh yanzu aka ce kowa yana da kudi to waye ne za a girmama eh kowa ba sarakin kansa ne to waye za a girmama kowa yana da ƙarfi to waye za a girmama don haka sai Allah yana yin imtila imtihani yana jarraba mutane yana kuma gwada su ta hanyoyin imani ya aje imani ya aje kafurci ya aje alkhairi ya aje sharri sai ya ce to ga hanyoyi guda biyu bari a gwada ku a gani wanda ya dauki wannan matsayinsa kaza wanda ya dauki wannan matsayinsa kaza bari in gwada ku in ga wayanne ne suke mun da'a wayanne ne kuma za su saba mini Allah ya aje wayannan ne don yi su zama magwaji fallahu aradal khalqa wa huwa yuhibbu da Allah ya nufin halitta alkhairi don yana son alkairi yana son kuma wa'anda za su bi alkairi sai yayi ya yace wa'anda suka rungumi alkhairi sune masoyana alamar masu sona sune wanda za su doshi wajen inuwa alkhairi wa huwa yuhibbu wa yardahu saboda yana son alkhairi kuma ya amince da alkhairi wa arada sharra kuma ya ya nufi yin halittar sharri wa huwa la yuhibbu don bai son sharri shi yasa sai ya halicce shi ya aje ce to duk wanda ya zabi wannan bangaren baya so na kuma ban yarda da aikin sa ba wala yardahu kuma bai yarda da sharri bai yarda da mai aikin sharri lakin hu li hikmatin wa butila'in wa imtihani amma me yasa Allah ya halicci sharrin tunda bai so saboda imtila'i da imtihani da kuma wata hikima don a bambanta na kirki da na banza izlau lam yakun illa khairan idan da babu sharri sai alkairi kawai lama tsara li maiza to ai da babu wani bambanci da za a samu bambancin wani da za a samu da wani ko akwai idan da kawai ba shi wani abu sai sharri to me bambancin ka da dan iska duk kawai iskanci ne ko ba haka bane to da ma sara li ahadin maiza bil amali salih don da ba za a samu bambancin wani aiki na gari da wani aiki na banza ba fahaza ya'ani ya yabtali ibadahu ko wannan shi zai nuna maka ko na yi tsalle ko na tafi sidirar kasa ne ko wala tara hunaka imtila'u wa imtihanu idan da duk bai ɗaya ne to babu wani gwaji kenan babu wani imtila'i ba jarrabawa da za a samu balle a ce wane ya ci jarrabawa wane ya fadi to duk da dukanmu mu 'yan ƙasa ne kowa ɗan ƙasa ne kuma duk mun yi makarantar nan mun zo da mu aka fara tun aji ɗaya har shida to kawai a ce kun ci mana eh duk kawai a ba mu aiki haka gwamnati take yi ba yi ta gwada mu ba daga wa zai ci jarrabawa wa zai faɗi saboda wani ya dage ya yi karatu wani kuma shirme yake yi wani ya gane wani kuma bai gane ba in aka yi jarrabawa sai a tantance haka ne kuma aka bane to amma duk da haka dai jarrabawar Allah ita ta kwafce amma jarrabawar dan adam ana samun kuskure ai go to shi ma yayi jarrabawa dan adam balle Allah subhanahu wataala to idan da an kyale kawai bai ɗaya kowa ya zo yayi kawai ba komi to ashe da ba wata jarrabawa da ya kamata a ce za a yi wa mutane ai shi yasa yace wala tsara hunaka ibtila'un wabtihanu da babu wata jarrabawa balle gwaji saran nasu kulluhum akhyar ko da duk mutane sai zama mutanen kirki kawai ai walau lam yakun illa sharran in kuma da ba komi sai sharri ba ma sara li hadin maizatun bil amali salih to da ba wani bambanci da za a gane wannan yayi aiki mai kyau wannan yayi mummuna amma da aka yi najidaini ba wa hadainahu najidaini ko aka shiryar da mutane hanya biyu na jadu sharrin wa jadu khairi ga hanyar sharri ga ta alkhairi sai aka ce to ka zaba wa kanka abin da ka kaga yafi maka ga sunan su biyu to anan ne za a gane me son alkhairi kawai sai kaga shi yana bin alkhairi me son sharri kuma sai kaga shi yana ta bin sharri kawai don a ji dadin kama shi da hujja fa haza yani annallaha allaha yabtali ibadahu wannan shine ma'anar Allah yana jarraba bayansa liyata bayyana tsayibu minar khabithi don mummuna ya bayyana wato kyakkyawan mutum mutumin kirki ya bayyana daga cikin miyagu daga cikin mummuna a ware kyakkyawa a ware mummuna a kyawawa daga cikin miyagu wal mumin min al kafir anan ne za a gane wannan mumini ne wannan kafiri ne wa huwa ibtila'u wa imtihanu wannan shine ibtila'i kuma shine imtihani yujrihi alaihim azza wa jalla Allah mai girma da daukaka yake gudanar da irin wannan imtila'i, da imtihani tsakanin bayinsa shi yasa Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashir as-sabirin ko wa ayyukum ahsanu amala linabluwakum amala mun yi haka ne don mu jarraba ku mu gwada ku mu ga ne zai fi kyautata aiki yayi kyakkyawa Allah ka taimake mu da cin jarrabawa ya ba mu ikon yin kyakkyawa lam yakunu hadhihi al-ashya abasan ka sani ba duk abubuwan da ka gani nan nan Allah bai taba halittar wani abu don banza ba yayi alade don ya nuna maka haramun ne karkaci in ka ganshi kulkul kace kai akwai kize ba za ka bari ba to kaga ka kawo haka ne ko baka bane don haka babu wani abu da Allah ya yi a banza komi yayi shi don gwaji komi akwai manufar da ta sa Allah ya halicce shi Allah bai halicci halittunsa ba basan don warki kawai almartabatur rabi'a martaba ta hudu Alkalkuwal ijadu halittawa da samarwa ka yarda Allah ne ka yarda Allah ne ke halitta Allah ne ke samarwa wani idan ya rasa aihuwa sai ya tafi gumboka tunda Allah bai bashi ba bare je gumboka ko ba irin su eh to ni na jira na jira Allah bai bani ba ya boka ina son aihu kuma eh o malan ne <laughs> kaji ka ce masa boka kawai ka huta eh, eh. ka ce boka kawai ka huta to yanzu ya isa ba ka haihuwa ai alkhalqu wal ijadu lillah halittawa da samarwa na waye na Allah ne babu mai halittawa ya samar sai Allah subhanahu wataala boka bai isa baka da ba babu yadda za a yi boka ya baka da arziki kayi kayi ka ba baka samu ba wai tunda Allah bai baka ba ka tafi gun boka wai arziki kake so to shi kuma nakan yake hari eh eh kai kuma da yake basira ka ta tafi sai ka dauki dan abin da kare nan wai eh ka bashi to shi mai yin arziki kuma kana daukan cikin nakan da babu kuma kana bashi ha wa kullu shay'in ya hadusu duk abin da kaga yana faruwa fallahu khaliquhu Allah ne mai haliccinsa wa af'alul ibadi duk ayyukan bayi da kake gani makhluqatul lillahi halittattu ne halitta ce kuma ta Allah kar ma wani abu ka ganshi ya kayatar ya burge ka ce kai arnan nan abun tsoro ne bature hmm. kai Allah abun tsoro bature abun tsoro kaji shirka eh? eh wai Allah abun tsoro bature abun tsoro to bature kuma me abun tsoro Allah in nake Allah hore ha to wannan kuma ai ka koma inda ake so ka tsaya dama an ce Allah ne yayi komi ko ba ga bane to amma Allah subhanahu wa ta'ala komi aikinsa ne, kalikuhu shi ne mahaliccin abu, ya hadusu shi yake fararwa, wa ya kuluku shi yake halittawa, wa yujadu shi yake samarwa. Wa af'alul ibadi makalukatun lillah duk aikin da bayin Allah suke yi, halitta ce ta Allah, babu wanda ya taɓa yin wani abu da sinadarin halittar sarsa, ko akwai? babu wani abu da wani ya taba yi kirkirowa kuma shi ya kirkiro abun da ya sinadarin sai ya dau kayan Allah da kayan Allah ya yi. kuma jikinsa da yake sarrafawa da basirarsa da tunaninsa ma na Allah ne Allah ne ya yi masa halitta ya ba shi basira ya ba shi ƙwazo, ya ba shi tunani har ya hango kuma sai ya ɗauko kayan Allah da ya halitta ya haɗo da wani na Allah da ya halitta ya haɗa da kayayyakin halittar Allah sai ya jojjona jojjona sai ya abu kaza sai a ce shi yayi halittar eh Allah kun wa ma ta'maluna shi ya halice ku da aikin ku duka wannan shine imani ba inda za ka gane mumini ya bambanta da kafiri shi kafiri kawai sai ya ɗauki tsoron gaba da ya ce ka yar nan ku basu kawai Allah ne ke yin komi to kana tsammani mu muna nan mun shagalta da tauhidi mu yau za mu za muna hada karfe da karfe mu yi waya su mana kawai su bayi ne su je su ta yi mu kuma mu ɗauka mu yi amfani da shi dama mai amfanin bawa to ya yi ta yi mu kuma mu za mu mu muna nan muna fama da yanda mu bauta wa Allah ko ba ga bane so na'am wa hiya filul abdi wannan aikin bawa hiya makhluqatul lillahi halitta ce ta Allah aikin da bawan Allah yayi waye yayi aikin Allah ne yayi shi shi kansa bawan kuma aikin ma na Allah ne jalla wa ala Allahu jalla wa ala ya ƙulu don Allah yana cewa Allahu khaliqu kulli kulli Allah shine mahaliccin komi wa huwa ala kulli shay'in wakilun kuma shine yake kula da komi wa Ya-ƙulu kuma Allah azza wa jalla yana cewa wa huwa alkallahu shine mai halitta ta babab kallahu ba ma Khaliku ba kusan mubalaga ce alkallaku ya fi kaliku ma al'alimu kuma yana sane da abunsa yanzu wanda ya yi wayar hannun kan nan yanzu ya san ta ɓaci a nan yanzu yana can ya yi ta bai ma ta ba ina take yanzu eh to Allah da ya yi komi ya san inda komi yake ya san halin da komin yake ciki kuma kana mutuwa ya san ka mutu shine zai ɗauki ran motocin da muke sayowa suna ɓaci yanzu wanda ya yi su ya san ta ɓaci bai sani ba amma wanda ya yi ka ya san ka mutu kuma shi Allah ya san motar ta ɓaci alkallabul alim ke wallahu kalaɓaku wa mata ta'maluna Allah ne ya halicce ku ya halicci abin da kuke aikatawa aikin kundin Allah ne ya halicce shi fahiya khalqullah halittar Allah ce jalla wa ala wahiya fi'lul ibadi shine aikin bayi wa kasbul ibadi ayyukan bayi bi ikhtiyarihim wa iradatihim gashi nan zaka ga bayin Allah ne suke ta su kera wannan su jona wannan su daura wannan su saka wannan da tsari da komi amma waye mai su Allah ne yake mallake da su su kansu ya ba su basira ya ba su kayan hada aiki in kaga mutum yi zana da ciyawar Allah ne waye halici ciyawar bawon da daure-dauren da yayi lafiyar da ya samu da hankalin da bai zama mahaukaci ba da ya zama mahaukaci zai zana eh to duka kayan Allah ne da Allah ya halitta kuma ya hada da kai ma da aka halice ka sai ya hada bawansa ciyawa da bawansa mutum yace ku hadu ku yi zana yanzu da kai da ciyawa ne kuka yi zanar yi ciyawa ba baiwar Allah ba ce kai ma bawan Allah to Allah ya tirsa ku ku hadu ku yi zana ko za ka yi zana kai kaɗai ba ciyawa ciyawar ita kaɗai za ta yi zana to Allah ya haɗa ku ku biyu ku haɗu ku yi zana duk bayin Allah ne ku kayan Allah kuma ina muke na don haka fa yu'minul kun ji wannan martabobi guda hudu ko martabobi ne matakai da ya kamata mutum ya san da su fa yu'minul mu'min bi hadhihi al maratib arba'a lalle ne mu'mini yayi imani da wa'annan matakai guda hudu malam zai zage maimaita musu a mulakkas zai karkisin su a takaice ce al ilmu al kitabatu almashi'atu wal iradatul khalqi wal ijad an gane wannan to waɗannan sune matakai guda hudu summa al mu'minu yarda bi qada'i bil qada'i wal qadari summa sannan al mu'minu mu'mini yarda a lokacin ne zai amince bil qada'i da hukuncin Allah wal qadari da kuma kaddarawar Allah indal masa'ibi yayin da musibu suka zo masa in ya yi imani da wayannan martabobi to a lokacin ne duk musibar da ta zo to za ka samu mutum ya yarda da wannan hukunci na Allah ya karbe shi hannu biyu ya yarda da kaddarawar Allah fala yajzau ba za ka samu ya gaza ba wala yasqadu ba za ka samu ya fadi ba ba zai fusata da ikon Allah ba Allah ba zai fusata da Allah ya masa kaza ba kai dan adam wani fa Allah zaka je yana wa fara mu ba musamma ne mu kai wa Allah ba eh har ne da kudi kai sallah kai sallah amma ba ka da komi wani gaye ne na zamu yana fada shi kadai wai har ne da kudi kai kai sallar kai sallar amma ba ka da koko kokobo yace imani ne ba ka da shi Eh, wani kusa da ya ce imani ne baka da shi ah, ya ba ni bani da imani zan yi zalla ce da kana da imani da baka yi wannan magana ba e fir'auna ba ta haɗi ya maryawa ba har ya ce shi Allah ne ko an gaya maka har ne ba za a bashi duniya ba eh law kanat duniya dunya tusawi inda Allah janaha ba'u lama taqal kafira shurbata mai duniya kuma wani abu ne don an ba har ne ai idan da duniya wani abu ne ta kai kima kuke sauro ko shan ruwa har ne ba zai samu yayi ba to duniyar ba wani abu bace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarda wani irin yan tumakan nan da ba a son irin su in aka haifa maka ma baka sha'awar su ta mutu mushi sai ce wa zai tsaya kaza ya ce ahaba ya rasulullahi da ransa ma wannan ba ma son irin shi a garki ce to duniyar ku ta fi zama banza gun Allah gara wannan akan duniya wajen Allah wannan ta fi duniyarku da kuke wawa so daraja abun Allah to kuma don an ba har ne duniya har ka tsaya kana wani wai wai mai kaiwa Allah ba ka da imani ne rashin imani ne mai imani wallahi duk abun da ya same shi mai da alamarinsa ga Allah ne ya san kawai duniya takaitacciya ce duk wahalar da ka samu kanka a duniya kana tuna yau kwana nawa ne kwana nawa ne talaucin nan na duniya kuma da zai kare daga na mutu ba kenan ko to ba shi kenan ba sai ka huta amma ai ka zurme akan duniyar da kwata kwata ba za ka wuce shekara 100 nan gaba ba to eh? kwata kwata nawa ne to wannan in mutum yana da imani to anan ne zai yarda da dukkan abin da Allah ya aiko masa fala yajza'u wala yas'ab ba za ka same shi gajiyayye ba ta wajen imani ba za ka samu kuma yana fusata da Allah ba bal ya kufu nafsahu anil jazai zai kama kansa daga kasa kasawa wa ya kufu lisanahu anit tashakkuki ila ghairillahi kuma zai kama harshensa ba zai rika kai karan Allah gun wani ba duk mutumin da kaga yana kai karan Allah gun wani hmm? to bai da imani kwarai kuwa rashin imani ne ya sa mutum yake kai ƙaran Allah gun bayin Allah malami ko ya kai Allah <laughs> eh yanzu mutumin dan da muka ce saboda bai samu yaya ba ya je gun boka yanzu ba ya je ya gaya wa boka ba Allah ya kasa shi ya bashi kai ni fa abokanai na duk sun yi kudi shi ma so yake sai ya yi kudi ya je a hada masa tsafin da zai yi kuɗi ko karawa ya kai don shi ne arraziku tunda ya kasa to bari ya je gun masu tsafi kuma su masa kuɗi ko mai imani zai wannan mai imani da zai wannan ba waya kuku ya dahu an laɗa kududi kuma in musiba ta same shi ba ka samu yana marin kansa saboda bala'i ya same shi ta tamarin kansa wa shaqil juyu yana ga kayansa wai wani fa kawai in an yi mutuwa a gidansa shi ma sai ya ta shure-shure ya yi ta shure-shure wai shi a bar shi ya mutu to ya mutu mana <laughs> wani ba har faduwar makyarketa yake yi da ƙarya wai a ce shi ya yana son mutumin wannan duk rashin imani ne mutum kaga yana yaga jikinsa yana yaga gashin jikinsa wata mace tana ta fiskar dan kwalita yadda ta kama gashinta tana tsinkawa tana ta yayyaga tufafinta tana marin kanta wai wane ya mutu ko kuma gidanta ya ƙone ko mai gidanta ya yi asiri ko kaza ya faru wannan duka idan mutum akwai imani da yarda da ƙaba'ullah wa ƙadrihi to za ka same shi ba za ka same shi ajizun yasqutu Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka same shi abin nan ba za ka same shi cikin at-tashakkuk tashakki ko eh ba za ka same shi yana kai ƙara gun Allah subhanahu wa ta'ala ba ba za ka same shi kuma yana marin kansa ba ba za ka same shi kuma yana tsaga tufafinsa ba fa hadha huwa ridha wal qada wanda baya wannan shine mai yarda da yarda da hukuncin Allah mai yarda da kaddarar Allah ta'alam annama asabaka abinda ake so ka sani duk abinda ya same ka lam yakun liyuqdiaka dama bai zan zai kuskure maka ba fa duk abinda kaga ya same ka to ba zai kuskure ka ba sai ya same ka wa ma akhdaka lam kulli yusibaka duk abin da ya kuskure ka kuma baya samun ka dama don kun je kawai an yi ta harbi ka tsira ya kace shegiyar layan na ashe tana aiki ba wani laya dama Allah bai sa kana cikin wanda za a harbe ba yau laya ba ta kare kawai ba Allah ne ya tsallakar da kai dama bai sa ka cikin wanda za a harba ba yauwa kagawa ne sai da na hana ka kagi da ka baka je ba wai wani he da na hana shi yake da bai je ba da ba a harbe shi ba sai ya je don Allah ya riga ya tabbatar duk abin zai same ka baka isa bai ba ce ya kuskure ma abinda kuma dama can zai kuskure ka to ba zai same ka ba annama asabaka lam yakun aka. duk abin da zai same ka to ba zai kuskure ka ba wa ma akhdaka lam yakun li yusibaka abunda kuma kaga ya kuskure ka to dama can ba mai samun ka din bane in mai samun ka din ne sai ya same ka kama kala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisi yazo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yatimul imanu illa hada imani bai cika ba sai an tara wayannan in ba wayannan nan to shine zaka samu mutane suna ta zarge-zargen juna ai ta zarge-zargen juna yanzu nan kai kaga arabawa da kane wa da kane kai kaga suna gaba wai ko a ce ɗansa ya cinye ɗana ko uwarsa yan uba kenan uwar suwa ne ce wallahi take cinye ƴaƴan suwa ne ɗakin suwa ne ko kuma matan wani akwai maiya ita take cinye ƴaƴan wani in aka samu wani mugun boka kuma sai ya zo ya ta muku ƙarya sai ce haka ne sai ce muku haka ne wannan rashin imani ne duk wanda yake da imani wallahi ba zai karbi wannan ba duk shirme ne a mai da alamari ga Allah a yarda da kuncin Allah a yarda da kaddara ta Allah sai a zama muminai na Allah Allah ya taimake mu wannan shine darasin yau insha Allah mataki martaba martaba mataki na farko kaza mataki na biyu kaza mataki na uku kaza تو الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اهدنا وادي أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى ina baran addu'a gun yan uwa musulmi akan waɗansu abubuwa muna fatan Allah biya wa kowa bukatarsa don haka a sani a cikin wannan addu'a Allah ubangiji ya taimake mu kowa Allah ya biya masa bukatarsa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين